أجمعيا ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين باي يوم السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da tara ga wata ne ko jumada al-akhir a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi da na ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da biyar don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na na saba'in da da shida darasi na saba'in kai to shi darasi na saba'in da shida babin da muke cike dan ba manta ba babu zikirin mauti wa qisaril amali babin da yake magana akan tana mutuwa da kuma wato kokarin gazarta buri dan adam ya gazarta gorace-gorace da ke cikin zuciya na cewa ina son in yi kaza ina son in yi kaza cikin lamurran duniya ya kamata su zamanto takaitattu domin in sun zanto da yawa to za su yi tasiri wajen rage himmar mutum wajen ayyukan lahira mun karanta ayoyin da malam ya mabudi da su a cikin babin haka ne ko sannan kuma mun karanta hadisin abdullahi da umar da manzan Allah ya ce da shi kun fi duniya ka annaka garibun aw abiru sabil mun gama da shi wannan hadisi za mu tafi kuma da wani hadisin nata na gaba wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala haqqu حق muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu يبيت illa wa wasiyyatuhu maktubatun عنده muttafaqun alaihi manzo Allah ce ma haqqu mri'in muslimin bai dace ba ga mutum musulmi lahu shay'un yusi fihi wanda yake da wani abin da yake son yayi wasiti a cikinsa ya bitu ne, ya kwana dare biyu masu bin juna illa wa wasiyyatuhu maktubatun inda face wasiyarsa tana rubuta a wajensa ma'ana bai dace ba ga mutum musulmi ya kwana kwanaki biyu ballantana sama da haka alhalin a zuciyarsa akwai abin da yake son yayi wasiti da shi face ya rubuta wasiyarsa illa wasiyatuhu maktubatun inda face wasiyarsa tana rubuta a wajensa muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito hadha lafz al-bukhari wannan lafazin na Imam Bukhari ne wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga dai Abdullah dan Umar Allah ya kare da a gare shi manzon Allah zira da abincin tabbata gare shi a wato haka ne kuwa wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta Imam Muslim yabitu salasa layalin wato bai dace ba ga mutum musulmi har ya kwana kwanaki uku masu bin juna ga wani abu da yake son ya wasiti da shi ba tare da ya rubuta shi ba qala ibn umar abdullah dan umar yace ma marrat alayya laylatun منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي yace ma marrat alayya laylatun dare ɗaya bai taɓa shuɗewa gare ni ba منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك tun daga lokacin da naji annabi ya faɗi wannan hadisi illa wa indi wasiyati face wasiyata tana wurina na riga na yi ta na rubuta ta to wani hadisi na nuna muhimmancin wasiya kenan lalle ya kasance idan kana da wani abu da kake son kai wasiya to ya zanto ka rubuta to malamai da suka yi bincike akan wasiya suka ce hukuncinta yakan karkatu zuwa kashi kashi akwai lokacin da wasiya takan zama wajibi a kanka wajibi ne kai wasiya akwai kuma lokacin da wasiya kan zama mustahabbi mustahabbi ne mutum yi wasiya sannan akwai lokacin da wasiya takan zama ta haramun lokacin da wasiya kan zama wajibi a kanka shine idan da haƙƙin mutane a kanka ko kai kana da haƙƙi a wurin mutane ana banka bashin kuɗaɗe da yawa waɗannan iyalinka ba su sani ba amma ana ganin kana harkokinka ka shiga mota ta yayi ka gina gida ka yi komai amma kuma akwai kuɗaɗen bashi a kanka da yawa ba su ne ba to wannan wajibi ne mutum ya rinka rubuta wannan duk bayan lokaci yana sawa a gida inda za a gani ko da bayan ya mutu ya sa a cikin durowa ya sa a bankadan gado ya sa a duk inda zai sa inda muhimman takardunsu suke ya rubuta cewa da wane da wane suna bi na kaza wane kaza ne a yau na rubuta wannan wasiya rana kaza har ya zuwa yau dinnan da na rubuta wannan wasiya wane na bi na kaza to wannan yana da muhimmanci mutum ya dinga rubutawa idan an ɗauki lokaci kuma ya zanto ka biya wani abu wani abu ya rage to sai ka sake rubuta sabon rubutu bashin nan da na rubuta rana kaza na bi na kaza yanzu ya dawo kaza idan kuma karuwa yi sai ka sake sabon rubutu ka ƙara bayani yanzu bashin karuwa yi in ba rubuwa yi ba amfanin wannan shine bayan mutuwar ka ba za a shiga cikin hairani ba ba za a shiga cikin rudani ba mai yawa dan ka bar komai a rubuce kar ka mutu ka bar baya da kula haka idan kai ne kake bin mutane bashi to ya kasance takardar da kuka rubuta bashi kana da photocopy ɗinta a ajiye kana da ita a ajiye a wajenka sannan kuma ga wani ƙarin bayaninsa sannan yin akwai shaidu dama da aka bayar da bashin ya kamata duk akwai sunayensu da cikakken adireshin su ta yadda idan an tashi neman su a iya neman su ta yadda idan ba ka da rai a san cewa kana bin wani bashi dan a nemi haƙƙin magada a sa dan daga lokacin da ka mutu duke ta zama ta magada to haƙƙin da ya shafi irin wannan wanda ya zanto akwai bashin ka a wani wuri ko akwai bashin wani akan ka ko akwai kayan ajiya da kake rike da shi ko akwai kayan wani maraya da kake rike da shi kana gudanar masa wannan ya zama wajibi yin wasiya a kansu musamman yakan zama wajibi daidai lokacin da kaga alamun mutuwa sun taso kamar rashin lafiya ta kiti ta yawa ko wani abu makamancin haka to lalle ne mutum ya rubuta wannan wasiya ina ba an fahimta amma wasiya ta musahabi ba bashin kowa a kanka kai baka bin kowa bashi amma kana da dukiyar da kana da yan uwa kuma kashi biyu akwai masu cin gado waɗanda Allah ya riga ya ba su gadon su ta hanyar farali ko ta hanyar asib kamar yadda aka sani a babin rabon gado akwai kuma waɗanda dangantakar su bai kai su ci gado ba su ba sa cikin masu cin gadon ka wanda galibi in an tashi yin wasiya so ake so a yi wa to irin wannan mustahabbi ne rubuta wasiya dan su gidana da ke wuri kaza ko da bayan na mutu to ya zama na wane na bayar da shi na yi wasiti a baiwa wane ko a baiwa su wane ko a baiwa wane da wane da wane da wane mutum biyu ko uku ko hudu ko ka ba su gida ko ka ba su floti ko ka ba su mota ko ka ba su gona ko wani abu daga cikin bangarorin dukiyarka da kaso to a irin wannan tsari wannan wasiyar musahabi domin duk wanda baya cin gado ya kamata ya samu wani abu a cikin dukiyarka musamman in kana dukiya da yawa sannan a wannan wasiya din da zaka yi lalle ne ya zanto kaya wasiyar ba ta wuce ɗaya bisa ukun dukiyarka ba dan ɗaya bisa ukun dukiya ita ce ake wasiya da ita kamar yadda muka yi bayani a baya da haka mutum zai kiyaye wannan to kaga wannan wasiya ce ta mustahabi wasiya wadda take kuma ta haramun shine mutum yayi wasici da wani abin da yake ya saba shari'a musulunci kamar mutum ya ce ɗanawa ne mun fata da shi ko da da mutu kar a ba shi gado to wannan wasiya ce ta haramun <laughs> baka isa ka hana shi gado ba wance mun bata da ita ina fushi da ita ba ta mun biyayya sosai da haka ko na mutu kar a ba ta gado <laughs> wannan baka isa ka ce haka ba ko da kana ganin ɗan nan naka ba shi da kirki ba tsararre ne ko kuma zai zo lalata dukiyar abu ɗaya kawai za ka iya masa kai dai baka isa ka ce ba za a ba shi gado ba amma shi kenan sai ka ta kashe dukiyar ka wajen aikin alkhairi kai ta gina masallatai da makarantun islamiyya ɗaukar nauyin masu karatu ciyar da miskinai zuwa asibiti ka samu ward guda ga waɗansu marasa lafiya kowanne ka bincika nawa ne ake bukata a yi masa magani wancan dubu biyar wancan dubu goma wancan dubu ashirin ka ce duk ka ɗauki nauyi Mai eh, ta yadda zaka sassabe wani abu dan kana jin tsoron in ka bar dukiyar ma ba zai aikin alkhairi ba sai zanto an bar shi da dan abin da baya gobe fallasa to kaga wannan in kai haka ne, amma dai wai ka ce kana bashi gado wannan baka isa ba karkashin shari'a musulunci ba shi halatta kai yin cewa ko ka mutu kana bawa na gado ka bari sai in ya yi laifin da shari'a ta ce ba zai ci gado ba to shikenan ba zai ci gado ba saboda wannan laifin amma ba kai uba ka ce ba za a bashi ba ina fata an fahimta wannan dai a takaice shine abin da yake da alaka da wasiya wato kenan wasiya tana da muhimmanci cikin addinin musulunci wanda ya kamata mu lura da ita musamman mu lura da bangaren wasiya da take wajibi yau rayuwar mu ta yau masu harkoki na kasuwanci ne yau ko kana bin bashi ko ana bin ka yawanci galibi haka ne da wuya ka kwana ba tare da kayan wani na wurin ka ba ko kai kayan ka suna wurin wani to wannan rubutu na da amfani shaida na da amfani kuma kar ka ce wai dan kun san juna ai aboki na ne ai mun dade muna tare abun kunya ne a ce a rubuta Allah ne ya ce a rubuta ba wani magana abun kunya ko da kaninka ne zai karɓi dukiyarka a matsayin bashi a matsayin rance Allah ne yake a rubuta ko ba kai ne mai rubutun ba ko ka fi kowa iya rubutu a duniya shi ma ba shi ne mai rubutun ba za ku nemo marubuci na daban kuma shi da ake bin bashi shi zai shifta ga mai rubutun ne wane wane wane mazaunin unguwa kaza na karɓi bashin wane da sharɗin zan biya shi nan da shekara kaza ko nan da wata kaza insha Allahu kudin su ne kaza kuma shaidu su ne wani da wani shi zai shifta wancan ya rubutu ya sa hannu wanda ya sa hannu ga kuma shaidu duk a rubuta su kowa ya samu kafin takarda wannan ko uwa ɗaya uba ɗaya kuka fito haka za a yi cikin musulunci ba magana cewa ai wani makwabcina ne wani mun dade muna tare wani tare muka yi firamare tare muka yi wasan kasa wani tare muka yi sakandare tare muka je jami'a tare duk wannan dukiyarka da dukiyarsa akwai waɗanda suke da alaƙa da ita ba kai ba ba shi din ba kai dukiyarka matanka da ƴaƴanka da danginka suke da alaƙa da ita ba danginsa ba shi ma dukiyarsa matansa da danginsa da ƴaƴansa suke da alaƙa da ita ba kai ƴaƴanka ko danginka ba dan su za ku yi wannan abin dan rai na iya halinsa wannan baya nuna rashin amincewa dan zan baya abokina bashi a rubuta ko shi zai bani bashi a rubuta wannan baya nuna rashin amincewa amma idan bashi ya zama to takaitacce bashi takaitacce ko wannan na komawa ne zuwa ga karfin wanda aka karbi bashin a wajensa da kuma karfin shi wanda aka baiwa bashin dan ba za mu ce ga wani abu sunan shi takaitacce ba ga wani abu kuma yayi yawa Ina abin da zai zama mai yawa a wajen wani a wurin wani takaitacce ne a wurin talakawa waɗanda suke kota yau ne menene abin da za mu ɗauka takaitacce ɗari biyar dubu ɗaya wannan duk menene takaitacce ne amma daga lokacin da aka ce bashin dubu goma bashin dubu sha biyar yaushe a wata baya samun dubu goma a wata baya samun dubu sha biyar kila albashinsa dubu biyar ne ko dubu shida ko dubu bakwai kaga daga lokacin da kuɗi suka wuce abin da yake samu a wata sun wuce ta kai ta su to kaga nan gurin dubu bakwai a hannun talaka ko ta yawmin dubu goma dubu sha biyar wannan duk ba ta kai ta bane sai an yi mai sai an rubuta duk abuta duk dangantaka duk kusanci amma yanzu wani babban attajiri daga cikin attajiran garin nan zai bayar da dubu goma ga wani wannan ya isa kuma abin da za a rubuta tunda su manya ne wannan ba sai an rubuta ba in ya ga dama zai iya masa kyautar wannan in ya ga dama zai ninka ninkin ba ninkin wannan ya bashi wannan ba sai an rubuta ba sai dai shi idan ya san cewa wannan na na zai zo ya bayani kuma wannan ba abu ne mai nauyi a kansa bai zo ya faɗa to wannan ba za a kallafa a mutane cewa cikin komai sai an rubuta sai an rubuta sai an rubuta ba a akan kalli abin da ya wuce takaitacce to kuma wannan yakan bambanta daga wani zuwa wani gwargwadon samun kowa ina ba ta mun fahimta wa an anas radiyallahu anhu qala خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب رواه البخاري وتكافون بشكترين وانا حديثي banza Allah ya yi maganar wasiya ta zanto a rubuce malamai suka ce شيء zai zo ne bayan shaida dan shaida ta fi rubutu din muhimmanci dan rubutu zai iya yiwa ka yi shi a ce a wannan ba gaskiya bane ba rubutunka bane wani ne ya saci hannunka ya rubutu ko ba haka ba amma shaida to da haka suka ce magana rubutu da aka yi yana biyo bayan shaida ne dan sai an samu shaida sannan a samu rubutu guda biyan ake so a hada gaba daya da shaida da kuma me da shaida da kuma rubutu mu koma kan hadisin mu an karɓo daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi Anas dan Malik yace qaffan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khututan manzon Allah yayi wani zane ko ya zana waɗansu zanuka yayi zane layi layi fa qala sai yace hadha al insanu wannan shine dan adam wa hadha ajaluhu wannan kuwa shine ajalinsa fa bainama huwa kadhalika yayin da yake cikin haka din nan kuwa iz ja al khatul aqrabu sai kuma ga wani zanen mafi kusanci kuma shi kuma ya zo ma'ana sai ya ƙara wani zanen na daban ma'anar wani hadisin ba za ta fito ba sai mun karanta na bayansa dan yana ƙara fassara shi ne wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala khatta an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khattan murabba'an manzon Allah yayi wani zane mai kusurwa hudu zane mai kusurwa hudu wato layi a dama layi a hagu kowanne ya tafi dogonsa haka wannan dogonsa sannan layi daga ƙasa layi daga sama kaga kusurwa nawa kenan wannan shine khattan murabba'a eh yana zane a cikin littafin idan kuna da za ku gani a cikin littafin a to da yawa wa khatta khattan fil wasati sai zana wani zanen a tsakiya kharijan minhu wanda har ya fita daga cikin wannan kewayen mai kusurwa guda hudu وخط خطة صغارا إلى هذا الذي في الوسط sannan sai ya zana waɗansu ‘yan ƙananan layuka a haɗe jikin wannan dogon layin da ya fita waje wanda yake tsakiya min janibihi allazi fil wasat daga gabar da take tsakiya din faqala sai ce hazal insan wannan shine dan adam wa hadha ajaluhu muhitun bihi wannan kuma ajalinsa ne yana kewaye da shi aw qad ahata bihi ko ya kewaye shi wa hadha alladhi huwa kharij wannan dogon zanen da kuka ga ya fita har waje wajen wannan babban zane mai kusurwa hudu amaluhu gurin dan adam kenan wa hadhihi alkhutatu sigaru waɗannan zanuka ƙanana da ke jikin wannan layi na tsakiya kuwa al'arazu su ne matsaloli masu tasowa a cikin rayuwa yau da lafiya gobe ba lafiya yau an yi hatsarin mota wata rana gida ya faɗi wata rana an tashi babu abin da za a karya kumallo matsalolin rayuwar ke fa in akhta'ahu hadha idan wannan na farkon ya kure wa dan adam bai same shi ba na hashahu hadha na biyun ko zai same shi wa in akhta'ahu hadha in na ukun ya kure wa dan adam bai same shi ba na hashahu hadha na hudun kuma zai same shi ina ba ta fahimta رواه البخاري bukhari haka البخاري يروي bukhari ya ruwaito hadisin mala yace wa hadhihi suratuhu wannan shine suran zanen ina jin kowa yana da shi a cikin littafin sa wato kenan wannan murabba'i guda hudu mai kusurwa guda hudu ajalin dan adam kenan yana kewaye da shi an fahimta ko wannan zanen na tsakiya dan adam din kenan wanda kaga ajalin nasa na kewaye da shi wannan abin da ya fita har waje burin dan adam kenan babu wani dan adam da ya taba mutuwa bayan wai a ce gurin sa ya cika sannan ya mutu duk yawanci lissafin mu ya wuce ajalin mu kaga kenan har ya fita wajen ajalin sa yana so ya zama kaza yana son zai kaza yana son zai kaza har ya wuce sannan waɗannan zanukan da ke nan wurin kuma daga tsakiya matsalolin rayuwa da ke tasowa kenan wanda babu wanda ya sai kauce musu in wannan ba ta same ka ba wacce za ta same ka in ka wayi gari baka cikin matalauta wanda suke fama da rashin kuɗi a aljihun su kai kana da kuɗi a gida da banki to zaka wayi gari baka da lafiya in ka wayi gari da koshin lafiya to kuma kila ka wayi gari baka da kokobo haka matsala take in ka rasa ka in ka samu kaza zaka iya rasa kaza in kuma kaza ya kubuce maka kaza na iya samun ka haka rayuwa take kuma babu yanda za a yi ka iya gamawa da ita gaba ɗaya ba zai yiwu ba a ce ga wani mutum wanda baya da matsala babu babu sai dai kawai wani yana da saukin matsala wani yana da yawan matsaloli da yawa amma babu mutumin da baya da matsala amma ban sani ba a cikin ku ko wani ba da mutum da haka ashe matsala ba ita ce matsala ba yadda za ka yi ta'amali da matsala shine matsala yadda za ka mu'amalance ta yadda za ka gudanar da rayuwarka da ita shine matsala yadda za ka yi ta'amuli da matsala shine matsala yadda za ka mu'amalance ta yadda za ka gudanar da rayuwarka da ita shine matsala akwai wanda sai matsala ta taso ta hana shi barci ta hana shi ci ta hana shi sha akwai wanda matsaloli za su taso amma ba za su hana shi barci ba ba za su hana shi ci ba ba za su hana shi sha ba bai dauke su ya sa sun dame shi ba yana kokarin ya mantar da kansa su yawan matsalolin ko da suna da yawa yana kokarin ya tunano waɗansu ababai da za su zanto sun ɗauke masa cewa an gane ku وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال daga abu huraira Allah ta kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace badiru bil a'mali sab'an ku gaggawar ku riga sab'an waɗansu al'amura guda bakwai ku riga su zuwa bil a'mali ta hanyar yin ayyuka na gari ku rigaye su zuwa kafin su zo kowa ya yi ƙoƙarin yin ayyuka na gari shine badiru bil a'mali saba'an ma'ana ababen nan guda bakwai suna rigen su zo maka kai kuma kana son ka riga su kai aikin alkhairi kafin su zo ku yi rigen geniya kai da su abinda manzo Allah ke nufi kenan cikin hadisi dan ya fito da su fili sai ce hal tantaziruna illa faqaran munsiyan aw ghinan mutghiyan أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر رواه الترمذي waɗannan su ne ababai guda bakwai ɗin manzo Allah ce hal tantazuruna yawa abin da kuke jira ne illa faqaran munsiyan in ba talauci mai mantar da mutum abin da ya sani ba ma'ana in kana cikin wadata ma talauci na iya zuwa irin talaucin da zai mantar da kai wani abin da da ka san shi saboda kowa ya shagala ko ta yau ya zai ya rayu in ya karya lo ya zai ya samu na rana in ya samu na rana ya zai ya samu na dare to Allah ya tsare mu dai kenan auginan mutugiyan ko wadata mai sanya dan adam dagawa da ketare iyaka kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istagna aw maradan mufsidan ko cuta da za ta lalata gangan jikinka ta kwance kuzari a tattare da kai ya zanto baka da kuzari baka da katabut ga ka da mutum da jiki amma wato ainihin ya zama shirin ba inuwa kenan rashin lafiyar da ta riga ta ɗaiɗaita talakar jikinka kenan aw haraman mufannidan ko tsufa wanda zai rushe kyakkyawar ra'ayin da kake da shi ya mayar da kai mai tunani irin na yara kanana domin uh, mufannit shine wanda haifar da wato raunin ra'ayi raunin tunani a akwai tsufan da ke sa dan adam ya zanto mai raunin ra'ayi mai raunin tunani ya zanto tunaninsa ya koma irin na yara kanana aw mautan mudhizan ko mutuwa da take zuwa a gaggauce kaji an ce wane ya ce ba yanzu yanzu aka rabu da shi ba ba je ya kwanta bacci da dare ba nan ba muka raba dare muna hira da shi mutuwa mai gaggawa zuwa kenan wanda bata bayar da wani notice ba dai idan mutuwa ta fara aiko da jakadunta shine na rashin lafiya da mutum zai kwanta tun yana iya fita har ya kasa fita tun yana magana har ya daina to ai bata zo da gaggawa ba ta bayar da notice mai hankali dai yana ɗaukar matakai da suka dace amma wanda kawai yanzu yanzu nan zai kwanta yanzu zai tashi babu rai kaga shine a motar mujizan au dajjal ko kuma dujal fa sharru ghaibun yuntazar mafi sharrin wanda baya nan da ake zara kenan shine dujan aw sa'a ko kuma tsayuwar kiyama wa sa'atu adaha wa amar ita ko kiyama ita ce mafi girman musiba sannan ita ta komai ɗata ta zuciya ta sanya zuciya cikin ɗaci to waɗannan su ne ababen da manzon Allah yake nufin an riga su kafin su zo a yi maza a yi aiki na gari dan suna tafa ne talauci yana in talauci baya tafe wadata mai rudar da mutum ta sa mutum wato ainihin ya dagawa tana tafe sannan kuma rashin lafiya tana tafe sannan tsufa na tafe sannan mutuwa na tafe sannan kuma dujal zai zo nan gaba dan zuwan sa daga cikin alamomin tashin kiyama sannan kuma kiyama za ta tsaya ashe kafin waɗannan ababai su zo sai mutum ya riga su wajen yin aiki na alkhairi wato wannan na nuna mutum ya rinka tune dangane da waɗannan ababai wannan hadisi imamu turmuzi ya rawaito shi waɗansu daga cikin malaman hadisi sun sahihanta shi amma a gaskiya hadisin ba'ifi ne idan an bi riwayarsa da a cikin marwaitarsa akwai rawi wanda yake majhul wanda yake jahalatul rawi tujibu da'af hadis abin da ke wajabta raunin hadisi in dai a cikin marwaita hadisin akwai rawi wanda yake majhul to amma ɗaiɗaikun ma'anoni da suka zo a cikin hadisin wannan kan da yawansu suna da abin da yake gaskata su cikin waɗansu ayoyi na daban na farko dai talauci mai mantar da mutum wannan waki idan mutum ya kalli rayuwa zai ga wanda talauci ya mantar da shi wani abu amma waɗannan ba su da yawa cikin mutane mun ne mai imani da tsoron Allah da takawa talauci baya mantar da shi abin da ya kamata ya sani a da ba wannan bai shafi kowa da kowa ba ya shafi waɗansu ne cikin mutane na biyu ginan mutugiyar wadata wannan kan da nasan alqur'ani kalla innal insana la yataza arra'ahu sani. sai mutumin da ya fi karfin zuciyarsa ne za a ga gashi yana da wadata amma baya da dagawa baya da jijji da kai baya da hura hanci aw maradan mufsidan rashin lafiyar da ke lalata lakar jiki wannan kam abu ne da ake iya gani a yau da gobe aw haraman mufannidan tsufa wanda zai rikitar da mutum ya zanto baya da kyakkyawan ra'ayi ko kyakkyawan tunani aw motan mujhizan duk waɗannan ababe ne da waki yana yana gaskata su ana ganin su a sarri aw dajjala fasar ga'ibun yuntazar ila akhirih wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Abu da Allah ya kare ta gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace aksiru zikra hadhihi lazzati ku yawaita tuna mai yanke dukkan jin daɗi mai yanke dukkan jin daɗi al maut yana nufin wato mutuwa wato ku rinka yawan tuna mutuwa dan saboda yawan tuna mutuwa zai sa mutum ya rinka gyara aikinsa kuma zai sa mutum yau din shi tafi jiya kyau kuma in yana tana mutuwa za ka ga gobe ɗansa kuma ta fi yau kyau wato ba wai kasawar ɗan adam bane yi laifi amma kasawa ne na ɗan adam ya kasance ya ki tuba daga laifi ba wai kasawarsa bane yi zunubi amma kasawar ɗan adam ne ya yayi istimrariya kan zunubi yau da gobe yau da gobe yau da gobe kullum yana yi baya da na sani baya tuba bayi na gari ba haka ba bayi na gari Allah ya siffanta su da cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستكبروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب illallah الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wato idan sun aikata alfasha ko suka zalunci kansu nan take sai suna da ubangiji sai kaga sun yi nadama sai su nemi gafaran ubangiji dan sun san ba mai gafarta zunubi sai Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ba za la ta asiru zikra hadimin lazzat ku rinka yawan tuna ku rinka yawan tuna mai yanke jin daɗi haka wannan hadisi imamu nawawi ya kawo shi anan yake rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan eh hadisi ne hasan ko shakka babu hadisi ne hasan an gane ko ma'ana dai ya inganta ma'ana ana iya kafa hujja da shi a wata riwaya wadda babu ita a nan gurin manzo Allah sai ce fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhikrin min al ayy illa wasahu Allahu alai ba wanda zai tuna mutuwa in yana cikin kuncin rayuwa face sai Allah ya da rayuwar ta shi ma'ana idan yana ganin kunci ya masa kunci sai kuma ya za a mutu sai ya cewa to in ma abin yana da yawa ya zan yi da shi dan sai abin da ya zama dan kadan a wajen sa yayi ya faɗada saboda tunanin mutuwa wala zakarahu fi sa'atin illa bayyaqaha alai ba yanda za a yi mutum ya tuna mutuwa kuma in yana cikin wadata fate sai tuna mutuwan nan ya takaita wadatar tashi sai ga ba komai bane ba wannan abin da na mallaka duk yawansa dan kila zan mutu in bar wato kenan wannan ziyada da take cikin wannan riwaya tana ƙara nuna muhimmancin tuna mutuwa din akai akai وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ثلث الليل Kama fa qala ya ayyuhan nas uzkurullah ubay bin ka'ab yace manzo Allah ya kasance idan ɗaya bisa ukun dare ya shuɗe Kama yakan tashi fa qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane uzkurullah ku tuna Allah ja'at rajifa babbar tsawa ta zo busa ta farko kenan da za a yi a cikin kahowar da kowa zai mutu tatba'uha radifa mai bin baya ta biyo mata ita ce gota ta biyu da za a yi wadda kowa zai tashi ja al-mautu bima fihi mutuwa da abin da ke cikin mutuwa din fa na sakamako a cikin kabari sawa'un ni'ima ko azaba su ma sun riga sun hallara ja al-mautu bima fihi mutuwa da abin da ke cikin ta ta riga ta zo sun riga sun hallara manzo Allah na faɗin wannan dangane da abin da bai riga ya zo ba zai zo din nan gaba amma dan nuna tabbacin aukuwarsa cewa ba makawa za a yi busar farko wadda kowa zai mutu ba makawa za a yi busa ta biyu wadda kowa zai tashi an gane ko ba makawa mutuwa na tafe abin da ke biyo bayan ta na sakamako na rayuwa a cikin kabari na tafe kuntu ya rasulullah sai na ce da shi ya manzo Allah inni uqtiru salata alayka ni kam ina yawaita maka salati fa kam aj'alu laka min salati wani adadi ya kamata in sa maka na rabo na salati na kala sai manzo ce da shi ma ita abinda ka so ka sai na ce da shi ar-rubu'a in sa maka ɗaya bisa huɗu? kala ma shi ita manzo Allah abinda ka so in zitta fa lak in za ka akan hakan to ai alkhairi ne gare ka in sa maka rabi qala sai manzo Allah ce ma shi ita abinda ka so Ba in zitta fa huwa khairul lak in zaka kara fa alkhairi ne gare ka qultu fa thuluthaini in sa maka bi bisa uku kala sai yace ma shi ita abinda ka so Ba in zitta fa huwa khairul lak amma dan ka kara ai alkhairi ne gare ka qultu sai nace da shi aj'alu laka salati kullaha shin in sanya maka salati na gaba ɗaya gare ka wato kar in ce zan baka rabi ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku kana sai manzo Allah ce idan tukfa hammaka wa yughfar laka dhanbak idan ko har ka samu daman yin haka din to kenan za a ishe maka dukan wata damuwarka Allah zai ishe maka damuwar ba za ta dame ka ba sannan za a gafarta ka. wannan hadisi shi ma imamu Tirmidhi ya rawaito shi sai dai shi ma hadisi na da'ifi bincike ya nuna hadisi na da'ifi an gane ko a takaice dai hadisan da suke cikin wannan babi waɗanda suke sahihai na farko hadisin Abdullahi dan Umar kun fi dunya ka annaka garibun aw abiru sabilin na biyu hadisin nasa da shi dan Umar ma hakku mar'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn dan kam shi wancan na farko riwayan bukhari wannan riwayan bukhari da muslim sannan kuma hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake yanda manzo Allah ya zana wato wannan zane guda hudu yi bayanin dan adam da ajalinsa da kaza da kaza shi ma imamu Bukhari ya hadisi ne wanda yake sahihi daga nan gurin sai hadisin Abu Huraira na aksiru zikra hadin lazzat wanda imamu Tirmidhi zai roto shi ma hadisi ne sahihi da haka waɗannan dukkanin su sahihai ne amma hadisin Abu Huraira badru bil a'mal sab'an da'ifi ne wannan hadisi na Ubay bin Ka'ab na karfi shi ma da'ifi ne sai dai kasancewar an ce hadisi da'ifi ana nufin jerin kalmomin da suke ciki a haka a ce manzon Allah ya faɗa to hanyar da aka bi aka tabbatar da haka din ba ta zama ta cika sharaɗin karɓuwa ba a wajen malaman hadisi amma ta iya yiwa wani ɓangarori na cikin hadisin suna da abin da ke musu shaida cikin waɗansu ayoyin ko hadisai sahihai idan an samu wani ɓangare wata aya ta gaskata shi ko wani hadisi sahihi ya gaskata wannan ɓangaren sai a kafa hujja da ita waccan ayar da shi wancan hadisin sahihin a daidai iyakar wannan bangaren da hadisin ya gaskata ko ayar ta gaskata ina fata an fahimta ta iya wa ka gan shi gaba daya zai iya gaskatuwa karkashin waɗansu ayoyi daban-daban da kowace magana sai ka jingina ta zuwa ga ayar ko wani hadisin ta iya wa wani bangare ya samu shaida cikin hadisi ko wata aya to sai ka jingina wannan bangaren zuwa ga hadisin ko aya bangaren da bai samu shaida ba daga aya ko wani sahihin hadisi sai ka kyale shi ba za ka yi ibada da shi ba a matsayin addini ina fatan mun fahimta babu istihbab ziyarat al-qubur lirrijali wa ma yaquluhu az-za'ir babin da yake magana dangane da mustahabbancin ziyartar kaburbura lirrijali ga mazaje wa ma yaquluhu az-za'ir da abin da shi maziyarci idan ya je kabari zai faɗa idan ya je makabarta zai faɗa عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها an karɓo hadisi daga Buraida yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur da na hane ku dangane da ziyartar kaburbura fazuruha amma yanzu ku cigaba da ziyartar su ma'ana da a farkon musulunci manzo Allah ya ce a daina zuwa ziyartar kabari daga baya sai ba da izini ce fa zuruha ku ziyarci makabarta wato wannan hadisin na nuna yanzu mustahabbi ne ziyartar makabarta ko mustahabbi ko wajibi don da manzo Allah ce fa zuruha lafazin zuruha fi'li amr ne wanda al'amru ya kasa dalwujo illa idza sarafahu sarif fa yaqtadi al-istihbab umarni na Allah ko da manzansa akan dauke shi a matsayin wajibi sai fa in wata dangantakar zance ta karkatar da shi daga wajibi to sai ta mai da shi zuwa game mustahabban wannan hadisi rawahu muslim وعن عائشة رضي الله عنها قالت أو رواية دوني أو لنا باب وانا وفي رواية وفي رواية أو رواية ياتي faman da an yazura al-qubur falyazur wanda ya so ya ziyarci kabarbura to ya je ya kai ziyararsa fa innaha tuzakkiruhu bil akhirah domin ita ziyartar kabarbura din na tunatar da shi lahirarsa wato kenan da na hana ku ziyartar makabarta amma a yanzu duk wanda yake son ya je ziyara to domin ziyartar makabarta na mutum lahirarsa وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد رواه مسلم an karɓi wannan hadisi daga ummu Aisha Allah ta kare da gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kullama kana lailata manzo Allah ya kasance a duk lokacin da daren Aisha ya zo wato a kwana ranan da daren ta ne a ranan manzo Allah na dakin ta min rasulullah yakhruju min asirin al-layl manzo Allah yakan fita a ƙarshen dare wato can wajen ɗaya bisa ukun dare kenan ilal baqiya zai fita zuwa makabartan da ake kira al-baqiya fa Kulu, sai ka ji yana cewa assalamu alaikum dara kaumin mu'minin aminci ya tabbata a gare ku ya gida na mutanen da suke mummunai wa atakum ma tu'adun wato abin da ake muku alkawalinsa ya riga ya zo muku gadan mu'ajjalun wato an jinkirta muku shi zuwa gobe kiyama sakamako an muku jinkirinsa zuwa gobe kiyama wa inna insha Allahu bikum lahiqun kuma mu din ma in Allah da muna biye da ku Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad ya ubangiji kai gafara ga ma'abuta baqi'ul gharqad wato wannan makabarta da ake kiranta da wannan suna wato fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ziyarci makabarta wannan kaga sunna ce fi'iliya a can a hadisin baya da yace kuntu haitukum an ziyaratul quburi fazuruha sunna ce kauliya can a magance nan kuma a aikace wanda wannan ke nuna karfafuwar ziyartar makabarta karfafuwar mustahabbancin ziyartar makabarta mustahabi ne istihbaban mu'akkadan mustahabin da yake da karfi tunda manzo Allah bayan ya ce ayi kuma yayi da kansa ka je ka auna da agogonka karshen dare abinda manzo Allah ya faɗa karshen dare karshen dare kuma shine kashin sadakar ce idan ka kasa dare kashi uku kashin ƙarfe. Ƙarfe hudu ne ƙarfe biyar ne idan ka je ka auna da agogonka ka tabbatar yaushe rana take faduwa kuma yaushe ne alfitar ke ketowa to shikenan sai ka kasa gida uku ka san ƙarshe to wannan shine karshen dare din idan ka je su kai laifi <laughs> eh to ai dama manzon Allah kasancewar ya fita a wannan lokacin bai ce dole in zamu fita wannan lokacin zamu fita ba an fahimta ko bai ce lalle idan zamu fita wannan lokacin zamu fita ba amma shi ya fita a daidai wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam to amma idan har mutum ya je a wannan lokaci ya zanto zargi zai biyo baya a tuhumci mutum to mutum sai kawai kawai kansa kuma tunda da ya halatta ka je da rana ya halatta ka je da yamma ya halatta ka je karfe tara na safe ba lalle bane ba ka ce sai ka je a daidai wannan lokaci wa an buraida radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir buraida yace manzon Allah ya kasance yana koyar da sahabbai yu'allimuhum dhamiri na koma zuwa ga sahabbai yana koyar da sahabbai idza kharaju ila al-maqabir idan sun fita makabarta an ya kul anya su yace an ya mai maganan cikinsu abinda abin da zai ce a wajen shine assalamu alaikum ahlad diyar min al mu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alu Allah lana wa lakum al afiya rawahu muslim wato abin da mutum zai faɗa kenan yace assalamu alaikum ahlad diyar amince tabbata gare ku ya koma abuta waɗannan gidaje a ce makabarta ma gida ce domin mataukin mutum ina fata an fahimta a harshen shari'a ana ana ambatan makabarta da suna mai gida amma shi gida na rayayyu ko gida na matattu gida na waɗanda suka mutu ina fata an fahimta assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minin wal muslimin mammanan cikin ku da musulman cikin ku wato manzo Allah ya bambanta tsakanin al-iman da kuma al-islam wanda mun sha yin bayani a wannan muhalli wanda ba sai mun mamaita ba wa inna insha Allahu bikum lahiqun mu ma in Allah ya yarda muna biye da ku wannan in Allah ya yarda din wato ta hakikan la ta'aliqan mutum yakan faɗi insha Allahu yana matsayin rata ya zance cewa zai iya yiwa ko ya ki yiwa amma yakan faɗi insha Allahu littauki dan karfafa zance wai ba ba wai dai in bai faɗe ta ba ba zai je ba ina fata an fahimta kamar mutum ce na ma insha Allah za mu mutu wannan maganar ka yi insha Allah din ma'ana ta haqiq ne la ta'liq yace as'alullaha lana wa lakum al'afiya ina roƙa mana lafiya mu da ku as'alullaha lana wa lakum al'afiya ina roƙa muku waraka ni da ku idan an ce waraka waraka daga fushin Allah waraka daga azabar ubangiji ba wai warakar jiki daga cuta kadai ake kira al'afiya ba a'a waraka daga azaba waraka daga shiga cikin wuta ko cikin fushin ubangiji me kace to anan dai bai kawo lamar kasa ba wa inna insha Allah bikum lahiquna wani lokaci akan samu kuskuren rubutu a wajen su madaba'a da suke buga littafi wani lokaci akan samu bambancin nuska da kowane mai littafi ya yi amfani da ita lokacin da zai buga littafi din Wani ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى daga Abdullahi dan Abbas Allah ta kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu ya wuce ta makwantan Madina fa aqbala alaihim bi sai ya fuskanci makabartar da fuskarsa fa qala yace assalamu alaikum ya ahlal Kubur. amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abuta makabarta yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya yi mana gafara tare da ku antum salafuna wa nahnu bil asr ku ne magabatan mu mu ma muna biye da ku a baya muna bin sawun ku wato wannan hadisi shi ma Imam Tirmidhi rawaito shi kuma hadisi na sahihi abinda wannan hadisi ke nunawa lokacin da koda mutum wucewa zai yi in dai ta jikin makabarta ne wato hanya ta kama za ka fita cikin makabarta ka wuce to za ka iya fuskantar makabartar da fuskar ka ka ce assalamu alaikum ahlal diyar kamar nan yadda yake ko assalamu alaikum ya ahlal kubur wato ko da dama fitar daga gida ba wai ka fita bane da nufin kai ziyara makabarta a'a ka fito ne ta kofar mazugal ka tafi sabon gari kaga ka fita cikin makabarta kusa da mayanka to a wannan lokacin in ka fita kusa da wajen sai ka fuskanci makabartar da fuskarka assalamu alaikum ya ahlal qubur yakfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar sai mutum ya karanta wannan in ka samu daman tsayawa kan abin hawan ka faɗa yayi in baka samu daman tsayawa ba amma kana sarrafa abin hawan ka juye da fuskar ka faɗi wannan ba tare da ka buga wani ko wani ya buga ma ba <laughs> ya halatta in kuma dama kai tuka ka ake a motar haya kake kaga ai kana da cikakken yanci da kai wannan amma galibi in dai ka mutum shi ke tukawa ya kawar da kai har ya karanta wannan karatun gaba daya to ina ga kila akwai tsoron kare zai buga wani an fahimta ko mafi kyau dai shine dan tsaya da abin hawansa ya fuskanta ya karanta sai ya wuce tunda ba sai ya shiga ciki ba ba ba sai ya kashe abin hawansa ba Ya yi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu lada to amma idan dama ka zo ziyartar makabarta to ai kaga zaka shiga ne cikin makabarta din to wannan ba a maka iyaka cewa sai ka je tsakiya inda da gefe ka tsaya shi kenan sannan ba a maka iyaka cewa sai ka je kan kabarin wani da wani in ka tsaya daga kofar makabarta din ka kalli makabartar ka karanta wannan addu'ar ka ta shafi dukkan wanda yake cikin makabartar da wanda ka sani da wanda baka sani ba cikin mamane duk addu'ar ka ta shafe su mazan su da matan su ina fata an fahimta to a takaice dai waɗannan sune hadisan da malai ya kawo a nan gurin ababun ziyartar makabarta don haka da ziyartar makabarta ya uwa wato akwai ziyarta ta sunna akwai kuma ziyarta ta bid'a akwai kuma wanda ke kaiwa zuwa ga shirka ziyarar makabarta ta sunna ita ce mutum ya tafi cikin ladabi ya shiga makabarta ɗin, ya karanta abin da manzon Allah ya shirya da shi ya karanta ya roƙawa mutanen wajen gafara ya fito ya yi tafiyarsa wannan ziyara ta sunna kenan ziyarta ta bid'a mutum ya je makabarta shi ba addu'a yawa waɗanda suke cikin makabarta ba dai shi yana ganin su gafara kan sun riga sun samu kaga masu zuwa ziyaran waɗansu manyan malamai ko waliyai ganin suke dan me zaka je kana cewa Allah duk an shehi Allah yawa wali gafara yana ganin to wali da ke raba gafara kuma zaka tsaya kana roƙa masa gafara magana ce ta kai yanzu ka roƙi Allah a kusa da kabarinsa dan addu'ar ka ta fi shiga in ka roƙa a kusa da wajen to akwai wanda suke zuwa su daga hannun su roki Allah da ikhlasi amma suna itikadin tsayewar su a daidai kusa da kabarin wane na da tasiri wajen karɓar addu'arsa to wannan ziyara ce ta bid'a ziyara ce ta bid'a kaga mutum bai shirka ba tunda bai kirayi mai kabarin ba wa ya roka Allah ya roka amma itikadin sa tsayawa ta a kusa da kabarin wane da tasiri shiga ta makabartar da waliwa ne yake ko mai geza ko mai giginya ko mai menene ma cikin waliyan da ake da su masu waɗansu abubuwa da yawa a Kano shi dai yana ganin in ya je wurin yayi roƙo to za a karba to wannan bid'a ne saba wa manzon Allah ne to ziyara wanda take ta shirka shine mutum ya shiga makabarta din ya roƙi wanda yake cikin kabar ya daga hannu ya ce wani kai mun kaza shehi wani kai mun kaza shehi wani gani na zo da kaina ban yi sako ba ni na zo da kai wallahi ba abin dariya bane mutane suna yin wannan anan a Kano ba a wano ba dan kaje Sokoto ana yin wannan a hubbarin Shehu Usman da Kodi akwai wanda suke zuwa da sadaka sai sun je wajen su raba suna ganin raba sadaka a wajen shehin ya gani da karrubi ne zuwa gare shi karan kansa wannan shirka ne shirka ce kalala Allah kuwa ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' mutanen da suke daukan ciyawa ta kan kabari su suna ganin cewa ciyawa da tafi kusur suna kabarin wani tana da wani abin nan mutanen da suke cinye kasar kabari kasa mutane su dauka su ci wannan fa haka ake a wannan ziyara da ake ta mokibi a cinye ciyayi ta kan kabari a cinye kasar kan kabari a ɗebo a zubo a leda a taho da ita gida a wannan karshen shirka kenan wallahi tallahi karshen shirka kenan wanda idan mutum ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta masa ba dan ya nassanta cikin Qur'ani inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha daka in zaka je zartar makabarta ka kiyaye na da dokoki da shari'ar musulunci ta baka ka shiga makabarta ka yi ziyara ka yi sallama ga mutanen wajen ka roƙa musu gafara ka fito ka yi tafiyar ka gida don ziyara ta sunna hikimomi guda uku take da ita hikima ta farko manzo Allah ya nasanta fa innaha tuzakkirukum al-akhirah wannan zai tana maka da me lahira hikima ta biyu kai koyi da manzon Allah tun da shi ya ziyarta makabarta kai ma sai ka ziyarta dan koyi da shi kuma koyi da manzon Allah kuma rabota ne hikima ta uku kayi addu'a ga wanda ke wajen wato ya ci ribar addu'arka kaga wannan sai ke nuna da mutanen da ke kwance cikin makabarta da kai wanda ka je don ka ziyarce su wane ne yake da bukatar wani kai ne kake da bukatar su ko su suke da bukatar ka su suke da bukatar ka addu'ar ka da ka roƙa musu Allah gafara gashi abinda manzon Allah bawa manzon Allah fa ya sunnanta mana idan mun yi kiran sallah mu roka masa wasila ba da tabbas in Allah ya bashi wasila yana da tabbas amma ce ku roka mun wasila a bayan kowane kiran sallah ku roka mun wasila za mu ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu al-qa'ima ati muhammada lil wasilata wal fadila za mu roka manzon Allah wannan shikenan sai a ce ga wani wali ko wani shehi shi yafi karfin a masa shi ne bayarwa ne kaga wannan shine shishigi kuma shine duhun kai game da addini da mutanen mu wanda ke nuna wajibcin sai mun tashi tsaye haikan wajen yada da'awa ta sunna wanda za ta wayar da kan mutane kuma ba haka kawai a arha za mu yada sunna mu samu lada ba sai mun sha wahala ce sai mun yi sadaukarwa sai mun yi sacrifice, sai mun sadaukar da lokacin mu sai mun sadaukar da rayuwar mu sai mun sadaukar da dukiyar mu sai mun sadaukar in dai muna son mutane su fahimci sunnar manzon Allah tunda aka dade ana dora su akan bid'a to kana bukatan irin wannan dadewar kafin ka dora su akan me sunna ko abin da yake kasa da haka da kada amma babu yanda za a haka mutane su fahimci suna arha ba tare da mutane sun yi kwazo sun yi himma sun yi aiki ba dole sai mun yi wannan sannan babu yanda za a yi mu ce tun da an dade ana bid'a sai a yi mata kara dan a zauna lafiya fitina ne an dade ana baka ce kar a yi a'a a wannan kuma kai ne baka fahimci menene fitina ba yin shuru din shine fitina eh zaman lafiyar shine a fada amma wallahi tallahi yin shuru ana tabawa Allah ana bid'a ana shirka to wannan ita ce gagarumar marfutuna dan haka ya kamata mu fahimci wannan illa iyaka kowane mutum gwargwadon iliminsa gwargwadon tasirinsa gwargwadon amo din maganarsa idan yayi kai wata nesa kai wata kusa gwargwadon nauyin da zai hau kansa sannan gwargwadon damar da yake da ita idan wani zai tara mutane 20 30 yayi magana kai zaka iya tara mutum ɗaya biyu kai musu magana cikin abokananka makwabtanka wajibi ne kai wannan ɗaya biyu din ba wanda zai ce sai ka tara mutum 30 idan wani zai iya tara mutum dubu dubu ɗaya da ɗari biyar ya musu magana kai kuma kana iya tara mutum goma ko mutum bakwai kai musu magana wajibi ne ka tara wannan goma kai musu magana yadda wancan ya zama wajibin sa yawa dubu dubu ɗaya ɗari biyar lokaci guda tun da Allah ya karkato zukatansu su saurare shi to ya zama amana ya faɗa musu gaskiya ko ba daɗi ko ba sa so ko ba sa son su ji to kai ma ya zama wajibi a kanka da biyar biyu uku za su saurare ka ka faɗa musu dan wancan ya sauke nauyinsa ba ya nuna kai ka sauke nauyinka shi ya sauke nashi har wajen Allah ya riga ya isar kai kuma za a tambaye ka dan me baka isar da naka ba wajen makwabtanka wajen yan uwanka wajen danginka wajen dangin mahaifiya dangin uba dan me ba za ka karfin hali ka faɗa musu sunnar manzon Allah ba me ya kace jin tsoro me zai same ka dan ka yada sunna me ya samu waɗanda suka yada to shi kenan kai sai ka zama matsalaci ba za ka yada sunna ba to kuma idan kana jin tsoron abokan ka to waye kuma zai wa za ka yi wa kwarjini a duniya aboki kuma sai ka ji tsoron sa aboki akwai abu mai arahama irin aboki yau idan ka canja fa gobe sai ka samu wani sabo to sai me kuma to kuma shi a ji tsoron mahaifi da shi ba a canjawa guda ɗaya ne ko ba haka ba amma aboki in kullum kana son goma sababbi ba sai kai ba musamman kana raye a ƙasa irin Najeriya mai population da yawa ba a tada kake ko Burkina Faso ba wanda su yan kaɗan ne a Najeriya kuma a Najeriya ma a Kano mutane miliyan goma sha ya kuma wannan abokai sai su yi wahala yi to saboda haka aiki na karku. kar ku taba dauka cewa wai dan an yi karatu a nan Ungwa Road an yi a Beirut Road an yi a Bayero University an yi a eh, gadan kan an yi a majalis sahaba a dukkan masallatan ahlus sunna da malaman sunna ke yi wallahi kar ku dauka ya sauke muku ku wallahi bai sauke muku ku kowa cikin ku yana da dangi yana da yan uwa ya sai kasa da ya sa musu suji ya sai kasa da raba musu kyauta ya ja su da hira a tattauna a yi musu in ya ga za a faɗa ya bada hakuri baya hana bayan kwana bakwai sake tado da maganar wata rana me cikin waɗannan duk wanda ka ɗauka ka yi cikin hadisi ta yi ka fahimta ko sannan kaddara ka je ka ce assalamu alaikum ahlad diyar sai ka ce Allahumma ghfir lahum Allahumma arhamhum Allahumma ghfir lahum kai tafiyar ka ka roka musu gafara yayi amma bin nassin da manzo Allah ya faɗa ai yafi komai falala kam eh da kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana saboda sa ga magana sai takaitacciya amma tana cikakkiyar ma'ana duk abin da ya fito daga bakin manzo Allah haka ke tunda an bashi abin da ake kira jawami'ul kalim da haka kenan ashe ahlus sunna suna hana ziyartar makabarta ba ta hanawa abin da suka hana ita ce ziyara ta bid'a ko ziyara ta shirka amma ziyara da za a yi ta akan doron sunna wannan za a yi kuma yadda na faɗa muku ga hikimomi guda uku hikima ta farko tuna lahira hikima ta biyu ko me wato koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikima ta uku kuma yi musu addu'a to lokacin da kai musu addu'a din nan kaga ihsani ne kai musu wato ya fi ka ɗauki kuɗi ka ba su don a wannan lokacin kuɗi ba su da amfani a wajensu Don gafara da zaka da zaka roƙa mutum in ya same ta ai tafi komai to kaga ihsani kai sai a baka ladan kai ihsani a baka ladan kai koyi da sunnar manzo Allah sannan kuma ka ci ribar hakan ya tuna maka lahira don ka kyautata aiki inda baka kyautata shi ko ka haɓaka shi ka ƙara shi inda kana sakaci a cikin ayyukan alkhairi kaga ashe abu ne mai falala da ta makabarta abu ne mai matukar falala babu da haka kenan ashe ahlus sunna suna hana ziyartar makabarta ba ta hanawa abinda suka hana ita ce ziyara ta bid'a ko ziyara ta shirka amma ziyara da za a yi ta akan doran sunna wannan za a yi kuma yadda na faɗa muku ga hikimomi guda uku hikima ta farko tuna lahira hikima ta biyu ko me wato koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikima ta uku kuma yi musu addu'a to lokacin da kai musu addu'a din nan kaga ihsani ne kai musu wato ya fi ka ɗauki kuɗi ka ba su don a wannan lokacin kuɗi ba su da amfani a wajensu don gafara da zaka da zaka roƙa mutum in ya same ta ai tafi komai to kaga ihsani kai sai a baka ladan kai ihsani a baka ladan ka yi koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi sannan kuma ka ci ribar hakan ya tuna maka lahira dan ka kyautata aiki inda baka kyautata shi ko ka haɓaka shi ka ƙara shi inda kana sakaci a cikin ayyukan alkhairi kaga ashe abu ne mai falala zarta makabarta abu ne mai matukar falala babu karahiyyati tamannil maut eh mata ya halatta su je amma su su yawaita kullun kullun shine bai halatta ba dan manzo Allah ya la'anci masu yawaita ziyartar kabari cikin mata amma su je sau ɗaya a shekara su je sau ɗaya bayan wata uku ya halatta su je amma ba ta aka su je kullum ko duk sati yadda kai namiji ka iya zuwa duk sati ko duk wata ba in ta je sau ɗaya a shekara ya wadatar ko sau biyu a shekara ya wadatar amma kai kowane sati in za ka je ko kowane wata in za ka je ya halatta babu karahiyati tamannil maut